خيري kake magana ranka ina fatan ban shiga haƙƙinka ba gurin tashinka a cikin wannan dare da waya a'a baka tashi da ba ai da ka ji waya ta abu alama ce ta tana mara ba duk wanda ya tunanin bidiyon da Allahu akbar na gode ranka daɗe kuma ina ɗaya daga cikin masoyinka Allah ya ƙara maka ilimi da hazaƙa Allah ya kare ka da dukkan sharrin makiya Allah ya ƙara ɗaukaka ka ya ƙara maka arziki da kwanciyar hankali. Na gode sosai. Kuma zan ba abokanai na labarin na yi waya da Husaini a cikin wannan lokaci. Na gode sosai. Muna so ku ci gaba da jin babu kina domin idan babu babu. Na gode to sai da safe. Sai an jima. me yake faruwa ne me ya kawo nan wajen cikin wannan talatin yin dare na Allah ka kore ni wallahi kashe ni za su a kan me zan kore ki amma su waye za su kashe ki me ya kawo ki nan daga ina kike je makamu wallahi kashe ni za su su waye ne ki gaya min mana ummi su waye za su kashe ki ne. wannan wani sirri ne wanda ba duk hankali zai ɗauka ba amma ka bari zan gaya maka. Umi, daure ki gaya min labarin nan ko hankali na zai kwanta dan Allah ki faɗa mu. Na fa buƙatar abinci da komai. Abinci? Ya abinci Umi, ki fara shan ruwan zafi saboda cikin ki ɗan warware ga abinci. Ko ka miki ruwa za ki sha? suwaye suka biyo omi ya kawo ta nan wajen an yi koma matsala ba ne Allah ya kiyaye in kai kuskure ka san mutu hanyar ya tsiya to abin ba zai maka kyau ba za mu iya fasa kofar nan mu shigo ma. na tabbata ba mu karambani ba daga ganin fuskokin nan ka san ba za mu yi imani ba ba mu zo da nima sai dai rashin ba mu haɗin kanka shi ne maka matsala cikiya muka zo kuma muna da yakinin cewa abin da muke nema yana nan yin jalla bai ban san cikiya abin da kuka zo yi na wajen ba cikiyar wata yar budurwa muka zo kuma muna da tabbacin ta zo nan budurwar ka ummi ban san me kuke ciki a me kawo ku Tun Allah dan Allah ku ya guri na san yadda take wallahi na san yadda take kana ina zuwa ta zo nan wajen da ta zo samun yalla labar? tana ji yalla bai yalla bai lokacin da wallahi gaskiya zan gaya muku tana ji to tana ina shine lokacin da ta zo ta shigo ɗakin nan sai ta zo da ta zo ta ce za ta kwana a nan wani sai na ce mata wallahi wallahi ba ta tafi kawai saboda ina tsoron zargin mata shi ne wallahi na ba ta na ce mata ni ba na sani na san an ja mun idan raƙumin ka ya bata ka duba har ramin allura kana ji ya eh? sakarai ne sa baka barta ta kwana a nan ba ka ba ta masauki ta kwana da kwana ɗaya tal gudun zargin mutane yana mai ta tsalla ka gaya mana tana ina ne tallabai na so a bani dama mar iya ne ba ka dama Kai ta dukan matsiyaci har sai ya daina motsi ka bar shi wa shi mai waka dan ba ku bani da shi dan gudanar wallahi ba mai ne ne wayo

ɗaya gidan yau ya fita hayyacin shi ya bar kofar gida a buɗe falo ma duk jini nan ɗaki gashi duk kwalba a fashi. shi kanshi ma kalle shi duk jikin shi jina jina da jini bayan tashe shi ah, a ina bayan tashe shi ba aka yi sun je sun yi rikici watakila tsakanin shi da 'yan adawa bari dai kawai ɗauki wannan abin nawa kwatin ɗin nan zai mun amfani Ya kamata ka tsaya ka saurare ni ka ji maganar da zan gaya maka. Ba ai ka zo kana ta ihu kana ta ihu kana ta ihu ba. Me yake damun ka? Shi abu ka ta da kai ta shekara da shekara. duk a banza muke kuma ya kamata a ce ka tsaya ka saurari abin da ya gaya maka babu yadda za a ce na kashe masoyiyata wadda nake burin mu rayu tare har tsufanmu ya alƙawari za mu zama takalmin kaza da ita me bata cancanci haka a gurin ka ba usaidi me bata cancanci ka kashe ta ba ka so ka bani mamaki shanu da ka kasa fahimtar wane ne shi shana da tsawon lokacin da muka sha biyu muna da har kai baka fahimce ni ba ba za ka iya tantance fari da baki ba ba za ka iya tabbatar da abin da za a ce Husaini mai waka shi yayi da wanda za a ce ba shi yayi ba Husaini idan da ban fahimce ka ba yanzu me kake so na fahimta duk da na san cewa akwai rikici da ta tabar ka da Ummi idan har wannan abin da nake kallo ya zama gaskiya sai da ka jefa abokai da 'yan uwa da masoyanka masu jin cikin halin jin kunya kai kuma ka jefa kanka cikin halin da Allah ba zai taɓa yafe maka ba dakata na ce ka dakata shanawa ya kamata a ce mun dina ɓata lokacin maka ya kamata a ce ka tsaya ka saurare ni da kunnuwan basira ka fahimci abin da zan gaya maka idan kuma ba za ka saurare ni ba ta hanyar nan ka shigo za ka iya fita na sanadiyar ta suna nan da yawa na fahimce ka usaini ba ka shi ta ba ban san daga ina take ba ban san me ya same ta ba ban san ya suka biyo ta ba shana na bukatar amsa ina san ne ya kashe ummi ina bukatar amsa shana abokina ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yafe mu da farko na kasa fahimtar ka kwata-kwata yanzu ne me kake so a yi shana ba abin da nake so a yi ba zan so in jefa ka a cikin irin wannan iftila'i da na fada ba allah da kansa yana jaraban bawansa daga zai iya cin jarabawa ko ba zai iya ci ba a'a ya kamata ka gane cewa ni da kai mun riga mun zama ɗaya hawayenka hawaye na ne damuwarka damuwa ta ce duk wani abu da ya shafe ka to ma ya shafe ni saboda ka wannan al'amari tare da ni da shi za a yi kuma duk wata hanya da ta kamata ta taimako don Allah ya tare da ni ni ma zan taimaka ma shi ke nan sha na gode da abokan takarda ta ya aiki ah, morning da muke aiki a nan police station eh, mun zo ne mu gaisa su da mu dan samun dinga sabawa me ya same ka kai na zo fita ne na bijin shi nake so in je asibiti ba din iskan yara nan bane ko duk abin da ya same ka ka dinga zuwa kana gaya mu ko gaskiya mun gode eh, ga mu je in sa takalmi da Allah me ya da yadda aka yi sanga sanga lokacin da muka sa gawar yarinya na cikin motar nan haba za ka naga sun turo waɗansu yara guda biyu za ka ga suna kukurmuta mota ka ne wani cikakken masoyin ka ne wannan project na ne nake so da Allah dan yin photographer ne saboda duk campus labarin ka ke duk campus kowa da sunan ka yake kira na sai ni mai waka Agoi. Allah wani cikakken masoyin ka ne daga Hadija. Wallahi budurwa ta bata jin kowa sai naka. Allah. yalla bai yara kanka eh, wallahi na dan bige ni yanzu ma asibiti zai kai ka sa kanka zamu iya yaki fa yalla like it to shikenan mun gode ka sai an jima yunwa nake ya kamata idan muka samu wani waje ka nema mun wani abu ko da da ɗan sha ne haka ko ɗan da ɗin sa ɗan ɗan sha saboda ka gona da abinci tun jiya. gaskiya kan ko da ɗan abin tsotsa ne ya kamata mu samu ka sha na san zaka ɗan ƙara jin ƙarfi a ka. to yanzu daga nan ina kake so mu je. akwai ƙauye ne a nan gaban mu ina so mu kai ta ƙauyen ne idan muka kai ta kaga ko da ba mu shiga cikin gari ba za mu ɗan samu in wani waje da mutane suke dan wucewa haka kaga a nan za a iya taimakon ta sai a sanar da yan sanda polis kuma yan sanda mana ni ina tsoron dan sanda ne bayan na san da gaskiya ta kai gaskiya ni hankali na bai kwanta da wannan shawarar naka ba ya kamata ka gane fa ya kamata akwai wasu irin tambarin alamun yatsu da sauransu a jikin yarinyar nan ba ka zo ka sa kanka a bala'i da masifa to yanzu dai me kake so ina ganin abin yi ɗaya ne mu kai ta bayan gari mu samu wurin da babu kowa mu tona rami mu binne shana ummi na ummi ta fi karfin haka wallahi yawwa shana ka riga an sha guce ya kamata a ci mun tsaya ka siyo min abu ko da mazauna cikin motar kan karga saboda ka san ko artist in sai ka tara mana mutum dan sanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan asirin ya tuni ya ne yau kai ne a sama haka wallahi ni ne ofisa ya aikin naku a alhamdulillah wallahi yaushe za ka mana sabon albon ne akwai sababbi yanzu haka ma a wajen yin wakan na ɗan ji coshe da ta hanyar zuwa asibiti ya sorry fa ka san yau shugaban kasa zai zo muna general taking eh shugaban kasa amma kai ba wani damuwa za ka iya wuce kawai to shikenan na sai an subhanallah kaga mama na take kira na wallahi na manta ban faɗa maka bacin jiya an kai kan wata hajar asibiti ai kamata yanzu kai sauri ka je saboda kaga zuwan yana da muhimmanci ban da ma wannan matsalar ta sai mu je da mota amma kaga ba zai yi amma Allah abin da nake so ka kiyaye saboda ka san gawan da cikin motar nan ka kiyaye sosai shikenan za mu yi waya insha Allah ka je ta bakin hanya ba na ga gansu kenan to ba nan zai fi sauki ko tunda ba da mota kake magana so biyu ba amma sai da kasa ka san hukuncin da ya dace da kai a sani ka mun ƙarya amma ba laifin ka bane laifi na ne da ban karya maka kashin hakarkarin baya ba ina da lillahi wai ina da raji dan Allah ka kautar da bindiga sai ni magana a nisa dan Allah jine da haka zaka min jine ka tsaya kana mun ƙarya an gaya maka na ma babba ƙarya ne ina lillahi wa ina ha ha yaya dabarar taka ta kasa fitar da kai ne Abun da nake so da kai shine faɗi wasiyar ka ta ƙarshe kafin ka ji sanyin shigar harsashi na ina da lahi ina da kuma ina gawar yarinyar da kake kokarin ka boye ina ka boye gawar ta idan labai idan na amsa maka zan baka gawan nan na maka karya saboda idan na ce zan baka gawar nan na yau da rikaina kuma na yau da rika dan ni ba haka nake ba saboda haka dan Allah ka tsaya mu magana ta fahimta amma ba magana gawa ba <laughs> sanda take raye ba ta samu gata a wajen ku yanzu ma da bata da ne ba za ta samu gata a wajen ku na tabbatar ku musulmai ne me yasa ba za ku bari a mata sutura kamar yadda ake ma kowane musulmi sutura ba saboda Allah yaya dabarar taka ta kasa fitar da kai ne abinda nake so da kai shine faɗi ka ta ƙarshe kafin ka ji sanyin shigar harsashi kar ka motsa tsuguna Hello, doctor. Eh, dan Allah ina son mu haɗu ne. Ah, kana jina? Wallahi ba zai yi a waya ba. A ah, inda nake ba za ka iya ganewa ba, amma zan yi ƙoƙari. In fito hanya sai mu haɗu. To na gode. Eh, yanzu yanzu eh. eh. Ka san ta wajen bayan titin makera ka same ni a daidai wajen. Zan fito sai ma haɗu daidai bayan titin makera. Wannan express ɗin. Na gode. zaba dawo ummul kairi dan ni kadai ban saba ba dawo dawo lafiya na kanka lafiya ban lafiya me farke wannan shiga ai dole ka gane ka matsala ina fatan dai dalilin da ka kinkimo ba zai zama dalilin da zai hana ni guzuri ba ba zai hana ka ba insha Allah kuma na tabbatar ko da zai hana ka ba ka so ka ga abokin ka a halin mutuwa haka ne duk abokina da na gani cikin halin mutuwa dole na taimaka mishi domin sa ya fi wajen ba. wannan ya gawa ce kaka gaya min cewa ka zo ka fahimtar da ni dalilin da saka kisa yanzu wannan shi ne hanyar da kai dan ɗaukar fansa aka rasa umi da kai Na so ka fahimci abin ka fasa rana yadda ka so wani irin fahimta